Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Alheri Grace Abdu da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labarai. To Hafiz, dakarun tsaron ƙasar Sudan sun kama wasu masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokuraɗiyya uku yayin da babban bankin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka suka ɗauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa cewa ya ba da umarni a gudanar da cikakken bincike kan janyewa amurka daga afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20 kana ƙasar iran ta bayyana jiya laraba cewa za ta koma kan teburin tattaunawa da manyan ƙasashen duniya a ƙarshen watan nuwamba kan ayyukanta na inganta karfen uranium kanin labaran kenan A Najeriya masana tattalin arziki sun fara tsokaci kan dalilan da ya sa darajar kuɗin nera. ke faduwa kan dala Amurka. Duk kasar da ba za ta iya samar da wadatattun kayayyakin da take bukata a cikin gida ba, to wannan kasa fa tana da matsala ba. Ba za ta taba samun darajar kuɗi da yake a tsaye waje ɗaya wato stable currency ba. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan taron inganta fassara yayin amfani da harsunan gida da ake gudanarwa a jami'ar Bayero ta Kano. Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Dakarun tsaron ƙasar Sudan sun kama masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokuraɗiyya uku. yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar afirka suka ɗauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar litinin shaidu sun ce jami'an tsaro sun yi harbi da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga suka kuma kama su yayin da suke cire shingaye da aka kakkafa a babban birnin kasar yan gwagwarmaya daga jam'iyyar umma jam'iyyar siyasa mafi girma a kasar sudan suna daga cikin waɗanda aka tsare yan gwagwarmayan da aka kama waɗanda dukansu suke kushewa juyin mulkin sun hada da shugaban kungiyar ƙwararrun ƙasar sudan ismail altaj da shugaban jam'iyyar umar sadiq almadi da tsohon mai ba prime Minister shawarwari kan harkokin sadarwa khalid al-silaik a halin da ake ciki kuma kungiyar tarayyar afirka ta dakatar da sudan daga ayyukan kungiyar har zuwa lokacin da za a maida iko ƙarƙashin gwamnatin farar hula bisa ga cewar sanarwar kungiyar. an rufe cibiyoyin kasuwanci da dama a sudan sakamakon kiran da aka yi na shiga yajin aiki da likitoci da kuma ma'aikatan mai suka ce za su shiga don nuna goyon bayan gwamnatin da aka hambare ma'aikatan banki su ma sun shiga yajin aikin amurka tana shirin hada hannu da abokan ƙawancenta wajen gabatar da wani tsarin harkokin tattalin arziki na haɗin gwiwa da ƙasashen yankin pacific bisa ga sanarwar da fadar white house ta fitar a jiya laraba yayin da shugaba Joe Biden ya sake shiga hulɗar diplomasiya da kasashen gabashin asiya tare da halartar taro ta yanar gizo da manyan kasashe masu ikon faɗa a ji a gabashin asiya fadar white house ba ta yi wani ƙarin haske a kai ba sai dai kawai ta ce tsarin zai taimaka wajen ƙarfafa manufofinmu a fannin harkokin cinikayya da tattalin arziki da fasaha da kuma hanyoyin samar da kayayyaki da rage hayaƙi mai guba da sauran bangarori da gurorinmu suka zo ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Laraba cewa ya ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan janyewar Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Amurka da abokan ƙawancenta sun samar da jirage cikin gaggawa da suka kwashe sama da mutane 124 da suka hada da farin kaya da 'yan kasar afghanistan da kuma waɗansu nan da nan kuma ƙungiyar taliban ta kwace ikon mulkin afghanistan yayin da shugaban ƙasa ashraf ghani ya tafi gudun hijira daular larabawa sai dai an bar dubban 'yan ƙasar afghanistan da suke da alaƙa da mamayar amurka a ƙasarsu bayan kwashe mutanen duk da yake daga baya waɗansu sun samu ficewa a cikin watanni biyu da suka shige an kashe sojojin amurka goma sha uku yayin kwashe mutanen a wani harin bom da kungiyar is ta afghanistan ta kai babban jami'in diplomasiyyar na amurka bai yi ƙarin haske a kan binciken ba. madalla an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a yayin da farashin dala amurka ke ci gaba da tashi a kasuwannin bayan fage na najeriya sakamakon matakin daina bawa 'yan canji kuɗi da babban bankin ƙasar ya ɗauka darajar naira dai na ci gaba da faɗuwa ganin cewa a halin yanzu bankuna kaɗai ke bawa mabukata matafiya da kuma 'yan kasuwar canji. sai dai masana na alakanta lamarin da yawan dogaro da kayayyakin waje da ake shigo da su cikin kasar daga abuja ga rahoton da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Samun dala ga masu tafiya don gudanar da kasuwanci da neman lafiya ko ilimi daga bankunan Najeriya abu ne da ke cike da sharaɗoɗi da suka hada da bada wasu takardun shaidar bukatan hakan wanda a wasu lokutan dole mutum ya je ya nema a kasuwan 'yan canji saboda bukatar gaggawa. Masana dai na danganta tashin kayayyaki a kasuwannin ƙasar bisa ga faduwar kuɗin naira sakamakon yadda ake shigowa da yawancin abubuwan amfani daga ƙasashen waje. Kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa Kasim Kurfi ya bayyana cewa. yanzu muna da mota nan sama da miliyan 20 a kasar nan amma bamu da kamfanin da ke yin taya taya ho is consumable in kika sa mota ki taya baki shekara biyu dole sai kin saki kuma ba ɗaya zaki sa ba minimum shine fo mhm. to ki diba motocin da ke yawa a ce wai nan kasar yau dollop ta mutu macilin ta mutu gana suna yi ya za a yi a ce maraja da kasa a kayan kasashen waje gaskiya al'amari shine bamu ma da option kuma laifin mutanen mu ma ba su aje kuɗin su da naira suna aje shi da dala inda za a gaya maki dalar da 'yan Najeriya da suke da ita a cikin bankunan Najeriya dole da hankalin ki a tashi kuma sibiyan ta san wannan shi ma masanin tattalin arzikin ƙasa dr isa abdullahi ya halakanta yadda yan najeriya ke nuna bajintan siyan kayan waje akan na cikin gida tsarin yanayin yadda tattalin arzikin najeriya yake wato wani tattalin arziki ne wanda zaki iya ce a dogara da abubuwan waje gaba daya saboda yadda muka lura da ko sai an siya man fetur din mu mu ko mu ɗauka kusan duk abin da zamu yi amfani da shi mu je mu siyo muwa to sai zamanto gaba daya kusan kowai namu ya ta'allaka da abubuwan kasashen waje saboda haka zai zamanto duk kasar da ba za ta iya samar da wadatattun kayayyakin da take bukata a cikin gida ba to wannan kasa fa tana da matsala fa ba za ta taba samun darajar kuɗi da yake a tsaye waje ɗaya wato stable currency ba sabila da abubuwan waje jirran da suka tashi na Najeriya ya tashi kuma ko bai tashi ba saboda mu mun fi bukatar kuɗaɗen wajen dalar ko yaya 'yan kasuwa ke cike game da tashin farashin dala sunana Zainab Abdullahi Sa'id gaskiya gaskiya mu 'yan kasuwa ba karamin kalubale muke fuskanta ba akan hawa na dala mu muna kawo kaya daga kasashen waje saboda samun inganci na kaya gaskiya ba karamin kalubale muke fuskanta ba kuma yana taba mu sosai da sosai da yawan mu 'yan kasuwa ta wannan bangaren muna karyewa muna rasa kwastomomin mu kai kana sayan dala 160 ka da yanzu kana saya 570 to dole ne in ka tashi zuwa wajen sayan kaya ki ga akwai damu damuwa sosai saboda kayan da zaka so da in zaka je ka so kayan dala dubu ɗari ne yanzu sai ka sa dala dubu kusan ɗari biyu zaka so wannan kayan abin da yasa mu muna ganin kamar laifin gwamnati ne yayi gwamnati ana ba wa ɗan kasuwa dalan nan to ke ga dole kuma dalar tana ta kara kuɗi ne mu san iya yadda abin zai tsaya ba a baya dai babban bankin Najeriya ya ce zai hukunta duk wanda aka samu da laifin amfani da takardun bogi wajen samun kuɗin dala bayan samun labarin wasu mutane da ke amfani da wannan damar don samun kazamar riba a halin yanzu dai farashin dala a kasuwannin bayan fage ya kai naira ɗari biyar da saba'in akan kowace dala wanda ya haifar da gibi akan yadda bankuna ke ba da nasu kan naira ɗari hudu da goma sha biyar. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta da labaran duniya kashi na biyu. Ƙasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma teburin tattaunawa da manyan kasashen duniya akan ayyukanta na nukiliya a ƙarshen watan Nuwamba. Wani kakakin ma'aikata harkokin wajen Amurka ya ce ma'aikatar tana sane rahoton sai dai ba ta da wani ƙarin haske akan sabon shirin tattaunawa da sauran kasashen da ke cikin ƙungiyar da aka kafa a shekara ta 2015 da dafin kawo ƙarshen ayyukan nukiliyan Iran da ake kira JCPOA a takaice. A shekara ta 2015 aka kulle yarjejeniya da ta hada da kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China da kuma kungiyar tarayyar Turai. Sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniya a shekara ta 2018 ya kuma sake kakabawa Iran takunkumin harkokin tattalin arziki. A wancan lokacin Trump ya ce sharidan da ke cikin yarjejeniya ba su da tsauri da za su hana teran ci gaba da ayyukan samar da makaman nukiliya tun wancan lokacin iran ta ce aikinta ya kai karfin kashi 60 cikin 100 amma bai kai kashi 90 cikin 100 da ake bukata na kera makaman nukiliya ba a lokutan baya iran ta sha musanta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya ne ta ce aikinta na zaman lafiya ne shugaban amurka joe biden ya ce a shirye yake ya sake tattaunawa da iran idan ta kiyaye yarjejeniyar ayyukan nukiliyan da aka kulla ta kuma daina inganta karfen uranium daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya laraba cewa ta ba da takardar fasfo ta farko da aka sawa alamar da ta nuna mai fasfo ɗin baya amfani da jinsin mace ko namiji a sanarwar da aka wallafa a shafin intanet na ma'aikatar kakakin ma'aikata ned price ya ce wannan ya biyo bayan alkawalin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi a watan yuni na samar da ƙarin jinsi na uku domin tabbatar da cewa an kyautata wa 'yan luwaɗi da madugo amurkawa ba tare da nuna masu wariyar jinsi ba price ya ce ma'aikatar za ta ba da wannan dama ga duka masu neman takardar fasfo da zarar an kammala tsarin a farkon shekara mai zuwa ma'aikatar za ta kuma samar da wannan bayani a shafinta na intanet. A bayanin da ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press jiya Laraba, Jessica Stan, jakadiyar Amurka ta musamman kan 'yancin 'yan luwaɗi da maɗigo, ta ce wannan wani tarihi ne da ya isa biki. Ta ce sun samar da takardun tafiyar bisa ga yadda ake rayuwa a zahiri. Ta ce akwai waɗansu da ke rayuwa ta daban da ba sa cikin jinsi biyu da ake amfani da su a da. Stan ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ofishinta yana shirin bayyana abin da Amurka ta yi a tattaunawar shi da sauran kasashen duniya ta kuma ce tana begen ganin wannan zai zabar da ƙarin gwamnatoci su samar da wannan damar zaɓin. A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya yayin da kafofin sadarwa na zamani ke ci gaba da samun karbuwa tsakanin jama'a musamman matasa saboda ci gaban fasahar sadarwa tsangayar nazarin aikin jarida ta jami'ar bayero kano tare da haɗin gwiwa da gidauniyar macarthur sun shirya taron inganta fassara yayin amfani da harsunan gida daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari taron da yana zuwa ne a daidai lokacin da fassara yayin amfani da harsuna ke fuskantar kalubale musamman a kafofin labarai na zamani Yadda aka rinka kara wa juna ilimi kenan tsakanin mahalarta wannan taro na yini uku da ke gudana a nan Kano tare da karin haske game da siga da raba-raban fassara da kuma kalubalanta Farfesa Umar Fate da ke zaman jagoran shirya taron ya fayyace abin da ake muradin cimmawa. Taro ne na malaman jami'o'i da kuma masu aiki a gidajen rediyo da talabijin domin a dubi yanayin amfani da mu na gida a gidajen radio da television da kuma na social media din a kasar nan haka kuma mu ga yadda yanayin fassara yake yadda ake fassara labarai daga turanci zuwa hausa da kuma yadda ake fahimtar da jama'a to mu a jami'o'i mun fahimci cewa ya kamata a ce mun inganta yadda ake horar da ɗalibai da za su yi amfani da harsuna na gida musamman mu da muke aikin fannin jarida domin in ka lura za ga muna horar da ɗalibai amma kuma ba ma shigar da gefen harsuna a ciki dama dai shehunan malamai da ke koyar da kimiyyar harsuna da a akan aikin jarida da fassara sun daɗe suna tsokaci akan yadda wasu daga cikin ma'aikatan yada labarai ke gurɓata ma'ana kalma ko jimla yayin da suke fassara ta zuwa harshen gida farfesa hafiz miko ya kasai shi ce shugabantar sashen nazarin koyar da harsunan najeriya a jami'ar bayar kano akwai matsala wato kamata ya yi duk ɗalibi da yake nazarin aikin sadarwa ko aikin jarida kamata yi a ce ya ɗauki wani kwas na harshe domin shi aikin jarida yana da faɗi in mutum yana so ya kware a kan aikin jarida ko yana so ya yi aikin fassara a cikin aikin da zai na jarida ko na aikin sadarwa to lallai ya zama dole ya zama ya yi wani kwas na, na harshe musamman ya kamata a ce ya yi kwas a kan aikin fassara to sai daga alama kwararru a fannin nazarin harsuna da na tsangayar aikin jarida da sauran masu ruwa da tsaki sun kama tafarkin magance wannan matsala. To gaskiya daga abin da aka gabatar an buɗe shafi ne kuma dama jami'ar Bayero mun saba da fitar da abin da kusan jami'o'i suke koya. Don haka muna fatar wannan abu da muka kulla zai dore kuma ai da can masu kansu sashen da ake koyar da aikin jaridar tsangayen mu da su daga baya ne aka faɗaɗa da haka za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ba zai tsaya ga wannan taron ba na tabbatar domin kamar da yanzu jami'o'i da manyan makarantu da suke koyar da haƙƙin harkin jarida ana ƙoƙarin tsara sabon manhaja na tabbatar za a sako waɗannan al'adu da ɗabi'u da harsunan gida a cikin waɗannan manhaja da za a gyara. Dr. Ibrahim Garba Satitima kenan shugaban cibiyar ƙwararru kan fassara da aikin tafinta ta Najeriya. A gobe Juma'a ne idan Allah ya kai mu ake sa ran kammala wannan taro na yini uku. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani abin da ya fara zama ruwan dare tsakanin ma'aurata musamman matasa da 'yan boko shine yawan mace-macen aure. Yayin da a kasashe masu tasowa iyaye suke shiga tsakani da nufin sasanta ma'aurata idan aka samu sabani da ke barazana ga ɗorewa auren. Kasashen da suka ci gaba sukan nemi taimakon ƙwararru domin samun maslaha. A yau, Shirin domin iyali ya gayyaci ƙwararru a fannin zamantakewar al'umma musamman ma'aurata da nufin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri. Muna kuma tare da malama Maryam Lemu da kuma barista mai nasara kogo faskari a cikin tattaunawar da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta jagoranta. Maryam Lemu ta fara da bayyana abin da take gani yake janyo yawan mace-macen aure. lallai problem ɗin da muke dealing with yanzu mutane suna ɗauka al'adan ƙasa da ba namu ba suna shiga da shi cikin gidansu kuma suna ɓata addinin musulunci da yadda ya kamata mu yi tafiya da shi to wannan wai su ana gani kamar wayewa kenan yadda kika faɗa za ki ga an ɓata kuɗi an ɓata lokaci an shiga har planning committee na buki amma ba na aure ba ba na zaman lafiya ba daga mazan mu zuwa matan mu dukansu ni problem da ni ni nake gani shine tun suna karami ba ma koya masu abin da ya kamata su sani na cikin addini yadda za mu zauna tare da juna mutanen da mai gidana da ni muke counseling a lot of them muna tambayan su inda kuka yi kuskure ya aka yi ba ku bi abin da Allah ya ce yake son ku yi ba sai ki ga su ce ba su ma san me ne ba rights and responsibilities din nan na couples abin da Allah zai tambaye mu ne ma amma ki ga tun suna yara ba a koya masu ba har iyayen masu su karan kansu ba su sani ba to for us mu mun ga cewa foundation thing is wrong because so, from the very foundation idan za mu zona mu bi yadda Allah ya so mu bi mu harka da juna kuma yadda annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi da matan shi har yaran shi wallahi ne na san 90% of problems da matsaloli da ake samu yanzu a cikin aure ba zai fito ba so cikin problems kuma da ni na ga ke kawo matsala shine yaran mu of course za su tashi ba abinda muka ce su yi ba za su yi abinda suka gani ne to in har gidan da suka tashi ba su maga yadda zaman lafiya yake ba sun ga iyaye suna faɗa ba su murmushi ba su hira da juna ba su zama as a couple ko da ma polygamous relationship suke ciki ko da ana polygamy na hausa wato abin da ake nufi aure ga mace ta zo ta samu sauran mata miji mai mata yau wato idan muka cika haƙƙin mu da ya kamata mu cika wa matan mu haƙƙin su da ke kanmu ko mazan mu wallahi ko da mata hudu ne insha Allah za a samu zaman lafiya ba wai ba za a dan samu matsaloli ba ba cika hakkin nan da Allah zai tambaye mu shine foundation din so for me my focus cikin wannan abubuwan da nake koyarwa shine mu san me rights din mu da responsibility me hakkin da mijin mu ke da akan mu me hakkin da mu muke da akan mazajen mu mu cika wannan dan Allah zai tambaye mu kuma karshen ta idan ba mu cika ba akwai problem a gaban mu in muka koma wurin Allah so mu fara da wannan sai kuma me kuma muke bukata me kuma ya kamata mu koya batun halin mu hali kyakkyawa a lot of us mun focusing yara mata muna ce masu idan baki kaza ko baki koya wannan ba mijinki fa ba zai soki ba to mazan fa mu matan babu abinda da mu ma muke nema ne a wurin mazajen mu sai ki ga ba a koya ma mazan wannan ba sai su ma su zama ma matan problem but yanzu biggest challenge da na ga muke facing focus din mu ma ya tashi ya bar wannan ana wani feminism ana manta cewa dukkan mu karshen ta zamu koma gaban Allah kuma idan ba mu cika abubuwan da ya kamata mu cika ba as muslim mazajen mu ko matan mu nan ne matsala zai taso a cikin relationship mm-hmm. so there are abubuwa da yawa da ya kamata mu sani mu yi covering da yaran mu kafin su shiga Ga aure kuma problem din da yawan su ma ba su sani ba balle su ce za su iya koya ma yaran su na'am to barista bari mu koma gare ka a tsawon lokaci da kake wannan aikin sasantawa ko kuma ba da darasi game da zaman aure ko me ka fuskanta a cikin yadda mutane ke mu'amala aure musamman a yau to abinda da na fuskanta wato tun farko ne ake kashe auren tun kamin ma a daura na'am kuma a daura aure ake kashe aure saboda fahimtar shi aure din tun farko ana juya shi a baibai aure ibada ne amma da yawa suna ɗauka aure a matsayin rayuwa ne idan ka ɗauki aure a matsayin rayuwa to za ka yi ƙoƙari koyaushe ne ka gani menene zai kawo maka jin daɗi me zai kawo buƙatar zuciyarka me zai daidai da ra'ayinka idan ko ka ɗauke shi akan matsayin ibada ne to za ka san cewa yana gaba da kai domin akwai ka'idoji da sharuɗoɗi da aka shirya tun farko a al'adar arewacin najeriya kuma a al'adar musulunci ana buƙatar a yi bincike kafin a yi aure ma'ana a samu abin da ake kira da turanci courtship a kasance ana neman aure kana zuwa kuna kokarin daidaituwa ku samu fahimtar juna to tun nan sai neman aure ya taho da kareraye kareraye neman aure ya taho ba da gaskiya ba neman aure ya taho tare da tushe wanda yake na wasu al'adu wanda ba su daidai da inda za a yi zaman auren ba neman aure kuma ya taho kuna yin shi kuna tuntuba kuna neman shawarar waɗanda suke waje do aure idan ya kasance shawara da ake nema na zamantakewa ya wuce tsakanin miji da mata har an nemi kawai an sa wasu su zo su rika ba da shawara ko da iyaye ne to an bi hanya wanda yake auren zai lalace hmm. kuma aure shi tun farko magana ce ta a tsaye da gaskiya idan ka tsaye da gaskiya to ka san cewa Allah na ganin ka kuma ka san cewa abinda ka shirya kenan ka fito ku yi magana daidai ka kokari ka gani cewa wannan nauyi na ibada wanda za ka dauka daga Allah ba wai za ka yi ne domin kawai ita ka faranta mata rai ko kuma ta so ka ba a'a abu ne wanda yake ka tsaya kai la'akari da me karfin tattalin arzikin ka menene wayewa wayewar kanka daidai da zamanin yau daidai da fahimtar ka yaya daraja inda ka fito da darajar gidan da ta fito duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a rika la'akari da su maimakon a tunanin aure na fuskar jari na fuskar kawai a yi rayuwa a zamantakewa a ji daɗi ko a samu wani ɗaukaka to da yawa inda ake barin abin kenan sai a zo a yi aure daga ga an yi aure amma kuma zamantakewar ta gagara saboda akwai gidi mai girma tsakanin al'adun da kuma tunanin waɗanda suke nan wurin to abin da yake faruwa kenan da yawa cewa kuma iyaye sai su zama da an yi aure sai su koma gefe guda su naɗa hannunsu su kyale miji da mata a zama su za su shirya taswirar su to wannan ba haka bane ba akwai bukata ne fahimta tsakanin mutum namiji da mace akan ɗauki shekara arba'in kamin a gama fahimtar juna to saboda haka aure na bukatar hakuri da tako aure na bukatar idan aka ji wani abu ba a fahimta ba a yi kokarin yin bincike a rika tattaunawa ana yin musayar ra'ayi tsakanin juna miji da mata musamman ma lokacin da kuke kawunan ku guda biyu suna akan filo daya to a lokacin ku rika yin shawara wadda take zuciya da zuciya ta tsakani da Allah ta gaskiya da kuma tabbatar da amana kuma ku yi yakini da juna ba wai in kun yi magana tsakanin ku ɗayan ku ya nemi ra'ayin wani wanda yake wajen gidan ba akan wannan magana da kuka tattauna to akwai buƙatar sirrin juna akwai buƙatar amincewa da juna akwai buƙatar dauriya da hakuri da zamani mai yana da shi da yanzu baya da shi mai ita tana da kyau da yanzu kaga ta haihu ɗaya biyu uku kaga ta rakwabe ba ta da kyau kamar yadda take da saboda haka idan ka yi juya yana kallon wata kai kokarin za ka jawo wata ka kawo a gida ba tare da karfin arzikin ka ya karu ne za ka iya daukan mata biyu ko mata uku ba ko kuma saboda wani abokin ka yayi kai ma shikenan sai kana tsalle kana tunanin kai ma ka yi ko kuma ya auro yar gidan wane kai ma kana tunanin ka auro yar gidan wane to duka waɗannan abubuwa su ne abin da nake nufi da cewa tun kamin a daura auren ake kashe auren sai dai a zo kawai a yi zama na dan lokaci na jarabawa da karshe kuma ka ga daidaituwa ta yi wuya saboda bambancin halayya saboda bambancin zuciya ta hakuri saboda bambancin akidu saboda bambancin manufa saboda kuma gaba ɗaya ma manufa auren ta bangare guda biyu an sa ta ta fuska yaya ne za a ji daɗin rayuwa ya za a iya zama na jin daɗi ba wai yaya za a yi shi a matsayin hanya wadda take za a yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ta zama hanya da za a iya shiga aljanna wadda sakamakon ta sai bayan ma ka mutu ba to da yawa ba abin da ake tunani ba kenan a zamanin yanzu na'am to gashi ah, duk kun fayyace matsalolin wanda yawanci yadda suke kenan a zamanin mu na yau da muke cikin musamman ga mu matasa. Bari mu koma ga malama Maryam Lemu. A tsawon wannan lokaci da kike wannan aiki shin akwai wani abu ɗaya da kike ganin yasa ma'auratan yanzu su ba sa iya jurewa ga zaman auren nasu akan na da? Alhamdulillah ina son ma kafin ma in answering question ɗinki abinda shi barista ya faɗa batun aure ibada ne. Kin san babban kuskure da mutane da yawa suke yi suna gani kamar ran da aka ɗaura auren nan shikenan sun cika rabin addinin su. And I really really appreciate abin da shi ya faɗa domin yadda muke ibadan sallah yadda muke ibadan sadaka zakat zuwa hajj da sauransu iman dinmu ba ma tunani cewa Allah ya ce auren nan cika haƙƙinmu a aure shine cika rabin addinin mu sauran fa a tara su duka fa rabi ne kawai amma ba ma kokari mu tabbata cewa ilimin da zamu samu kan sanin yadda zamu zauna da mazajen mu da matan mu muna da shi yadda ya kamata nan kuma zamu dasa aya a yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu barista bai nasarar kogo faskari da malama maryam lemu sai kuma mu halima abdulra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz, dakarun tsaron ƙasar Sudan sun kama wasu masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokuraɗiyya uku yayin da babban bankin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka suka ɗauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa cewa ya ba da umarni a gudanar da cikakken bincike kan janyewa Amurka daga Afghanistan. da aka yi cikin yamutsi a watan agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20 kana ƙasar iran ta bayyana jiya laraba cewa za ta koma kan teburin tattaunawa da manyan ƙasashen duniya a ƙarshen watan nuwamba kan ayyukanta na inganta karfen uranium to ban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikin mu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga kungiyoyin 'yan jaridar jamhuriyar Nijar sakamakon rasuwar malama Buli Adamu ta gidan talabijin na bamfere da ke birnin Yamai sai wata gaisuwar ta'aziyya bisa rasuwar fanna Biri Kasum ta gidan rediyon ortn dukansu waɗanda suka rasu jiya laraba allah ya ji kansu da rahama amin yanzu a madadin alheri grace abdu da ta na gabatarwa sai kuma solomon abu da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc